أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين يا مسلمي سلام من الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ومجيب منعزا شيئا كان واجبنا النسلّى a wancan saduwa da muka yi mun yi zance a kan sujjada muka zo muka kwana kan zance a kan sujjadan nan na tilawa yau zancen da za mu yi za mu yi zance a kan tashahudi shi ne mutum da ke sallah bayan raka'a ta biyu zan sallah zama sallan asubahi ne ko raka'a ta karshe zan sallan azahar magariba isha'i asar. ya zamna alhali da yake mai yana cikin nasuwa alwayo muna ta akidin wannan zance zikirin da mutum za ka yi duka cikin sallah ya kamata kana mai cikin nasuwa sai dai a cikin ba ahlul bait mun sani cewa bayan mutum ya tashi daga ya taso daga sujjada na biyu zai tashi in akwai raka a baya ya ce bi haulillahi wa kuwati a wa aq'ud wannan zikirin za ka yi shi mai alhali kana harka bayan haka dukkan zikirayyar da za ka yi a cikin sallah ya kamata ka yi su alhali mai kana na tsaye lokacin da mutum ka zamna bayan sujjada na raka'a biyu ne sai ka yi tashahudi ka ce ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وال محمد wannan tashahudi kenan sallama ya zo yani ya za mutum mutum za ka yi sallama wannan lamari na farko kenan lamari na biyu idan mutum ka manta da tashahudi har ka tashi gabanin kai ruku'i sai ka tuna ashe ba ka yi tashahudi ba to ya kamata ka koma ka zamna ka yi wannan tashahudin bayan haka sai ka tashi ka ci gaba da sallanka in za ka tashi ka yi tasbihi ne in Fatiya za ka karanta ne sai ka tashi ka ci gaba da sallanka wannan hali kenan izan mutum me ka tuna cewa ba ka yi tashahudi ba gabanin kai rukoyi amma izan ka tuna cewa ba ka yi tashahudi ba bayan ka yi rukoyi kana cikin ruko'i ko bayan ruko'i ne ka kare rukoyi Ta nan sai ka cika sallanka bayan ka yi sallama shekarunka wannan tashawudin yani ka biya wannan tashawudin kuma abin da yake nan a ihtiyati na wajibi shekai mai sujjadan nan na rabkannuwa yani sujudis sahu wannan abin da ya danganci tashahudi kenan rukuni da za mu yi zance baya shine sallama mutum da kake sallah wajibi ne a ƙarshen sallanka ka yi sallama bayan ka yi tashahudi ka yi sallama mikdari wanne yake wajibi na sallama ɗayan wannan jumloli guda biyu ne ka ce assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu idan ka bayan ta shahude kai wannan sallama ka ga sallah kenan amma abin da yake mustahabbi an so gabanin wannan jumla guda biyu ka yi wa annabi salawatullahi wa salamu alaihi wa alihi sallama shine awalan zaka ce assalamu alaika ayyuhan nabiyyu ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wannan mustahabbi ne bal an so ma ka hada wannan ukun duka kamar yadda muka gani ana yi wajibin da za mu yi zance a yanzu a kai shi ne jeranta ayyukan nan na sallah me muke nufi da jeranta ayyuka na sallah Shi ne mutum da kake sallah ya kamata ka fara sallanka ka bude sallanka da takbiratul ihram kabbaran harma sa'an nan ka yi karatu sa'an nan ka yi ruku'i sa'an nan ka yi sujjada sa'an nan ka taso daga sujjada ka koma daga sujjada in wurin tashahudi ne ka yi tashahudi in karshen sallah ne ka yi sallama wannan shi shine ta mai ayyukan nan na sallah idan mutum ka manta da rukuni a cikin rukunan nan na sallah bayan ka manta da wannan rukunin sai daga baya sai ka zo da wani rukuni da yake bayan wannan rukunin ta wannan sallanka ya bata yani mutum ka manta da ruku'i har kai sujjada guda biyu to sallanka ya bata amma idan mutum ka manta da rukuni sai zamana abinda ka zo da shi bayan rukuni ba me ba wani rukunin ba ne to a nan mutum za ka yi mai ka gyara sallanka misali mutum gabanin ka yi sujjada guda biyu sai ka yi tashahudi to a nan ya kamata ka yi wannan ka kawo wannan sujjada guda biyu da ka yi sa'an nan wannan tashahudi da kai ka sake mai karanta shi amma izan mutum ka manta da abin da yake ba rukuni ba sai bayansa ka zo da rukuni masalan karatu mun ce wajibi ne amma ba wajibi wannan yake ba rukuni ba mutum ka manta da karatu sai me sai kai rukoi to nan sallanka me ya inganta saboda mun ce idan mutum ka manta da wajibi wanne yake ba rukuni ba sallanka me bai bata ba bayan haka rukuni da yake yana da muhimmanci da za mu yi zance a kansa a ƙarshe shine bibiyan nan na eh, aikokin da muke yi a cikin sallah abin da muke nufi da bibiya shine mutum kada ka sa fatara tsakanin matsalan takabbaran harma da karanta fatiha ya jima yani ya zamana sakankanin gabobin sallah idan za mu yi wannan zance mu ce gabobin sallah ya zama na me ba fatara tsakaninsu wannan kuwa izan musulmi ya ganka matsalan da wannan hali zai ce wannan sallah yake yi amma izan bari ka sa fatara da yawa tsakanin matsalan kabbaran harma. da karanta fatiya za a ce kai wannan ba sallah yake yi ba wani harkansa yake yi to nan sallan mutum zai samu matsala a nan sallan mutum bai inganta ba bal ya bata sawaita ruku'i ko sujjada ko karanta surori wanda suke masu sawo bai sa a samu tangarda a cikin sallah a ce wannan ya sa fatara a cikin mai ayyukansa na sallah la wannan ba zai kawo wannan matsalan ba ɗan uwa musulmi yar uwa musulma karanta kunutu a cikin sallah mustahabbi ne bayan raka'a ta biyu a sallan da muke yau da kullum a zahar la'asar magariba alshayi bayan mutum ya karanta eh, fatiha da sura a raka ta biyu gabanin ya yi ruku'i sai ya yi kunut a cikin sallan juma'a a mazhabinmu na ahlul bait salamullahi alaihim a wani ruwayan eh, a cikin raka'o'in guda biyu duka ana karanta kunut na farko bayan fatiha da sura a raka'an farko kunut na biyu bayan ruku'i na raka'a na biyu kafin a yi sujjada ake wannan kunutun a sallah kuwa wanne yake salatul aya sallan ayoyin nan na Allah subhanahu wa ta'ala muna da kunut da ake yi ciki guda biyar sallan idi sawa'an karama ce ko babba a raka'an farko akwai kunut guda biyar a raka'a ta biyu ana kunut guda hudu a sallan nan na wutiri shafa'i da wutiri sallah ta wutiri da yake raka'a daya ne karanta kunut gabanin ruku'i mustahabbi ne a cikin kunut kowane zikiri kowane ambaton Allah kayan kai kayan ka daga kunu annunka za ka yi kunut ka ce subhanallah kai sujjada ya isar amma izan cikin kunut ka karanta addu'a rabbana masalan rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar abu ne da yake mai kyau kwarai lokacin kunut mutum ya kamata abin da yake na ihtiyaci na wajibi ka cire hannunka a sama mustabi ne ka bude wannan hannunka a mai eh, daura da huskanka ka buɗe hannunka sa'an nan wannan tafin hannunka mai yana mai yana duban sama bayan haka abin da yake mustahabbi a cikin sallah shine mai abin da muke ce mai ta'aqibat addu'an da ake yi bayan sallah za mu ga afirka ana kulawa da wannan ko da yake yanzu wani sun zo suna haramta wannan bayan sallah karanta fatiha salatul fati a yi annabi sallah alam na shara wannan abu ne da yake mai eh, addini ya ta mana wannan abin kwarai mustahabbi ne bayan mutum ka gama sallah ka zamna ka yi addu'a ka karanta qur'ani ka yi zikiri ka ambaci Allah ka yi annabi sallallahu alaihi wa ali wasallam salati kuma abin da yake yana da kyau wannan zikirin za ka yi ko salati za ka yi ma annabi ko ƙur'ani za ka karanta ya zama na mai kana fuskantar alkibla kuma eh, ba dole ba ne wannan addu'a da mutum za ka yi bayan sallah ka karanta shi da lugha ta larabaci ko da harshenka za ka yi kai wannan addu'a ba laifi ina ji abin da yake mai an akkada an karfafa shi a cikin addu'o'i ko zikirayen da ake yi bayan sallah shine tasbihin nan na eh, maulatin zahra salamullahi alaiha wanda ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam ya ba ta wannan tasbihi shine mai bayan sallah ya ce mata ta karanta Allahu akbar Allahu akbar talatin da uku alhamdulillah talatin da uku subhanallah kuma eh, talatin da hudu na ko Allahu akbar talatin da hudu eh, alhamdulillah talatin da uku subhanallah talatin da uku wannan ciko kenan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya bata amirul mu'minin ruhi lawal fida imam ali yana cewa turan da manzon Allah ya basu wannan saraba bai taɓa barin wannan saraba ba hatta daren nan da ake yakin suffin da sunan rawan amirul mu'minin bai bar wannan zikirin ba na ji a nan ne muka kara zance kan wajiban nan na sallah insha Allah a sabon saduwa za mu yi zance a kan hukunci na shakkoki da yake faruwa a cikin sallah hal Allah ya kai mu sabon saduwa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu